a matsayin nata barka da zuwa a nan muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora da yardar Allah tana goge hannunta da zummar idan ta gama ta fita da abincin amal ta shigo kana ganin ta ka san bata jima da yin kwalliyar ba cikin ɗinkin les wai babu atika me kuka dafa wa baƙonmu kamshi ya cika gidan amma shiru ba ku gabatar masa da komai ba ai aikin uwar masu gida ne gashi nan da kanta ba sako ba Baba Atikar ta faɗa cikin murmushi wanda hakan ya ja hankalin Amal zuwa wajen Aisha wadda take sake jera kwanukan. cikin yaƙe take kallonta nutsatsiyar kwalliyarta wadda girkin da ta yi bai ɓata ta ba yadda ta jera kayan abincin da ƙamshin da suke fiddawa wani abu mai nauyi ta ji ya tokare ƙirjinta sai ta kasa cewa komai ta juya ta fice cikin sanyin gwiwa a nutsa take fitowa daga kicin ɗin zuwa falon shi ta soma hangowa a gefen anni wanda hakan ya haifar mata da matsananciyar faɗuwar gaba wadda bata taɓa jin irin ta ba bata sani ba ko hakan yana da nasaba da abin da ya faru ɗazun fuskar shi fes kensa ya sake fitowa sosai ganin yana niyyar juyowa ya sanya ta ɗauke kai da sauri ta maida kan anni duban ta yake sanda take tahowa ɗin sai ya kamar an canja ta gaba ɗaya shi dai ya san ba wannan aishan ya tafi ya bari ba wata ce daban abin da ta yi ɗazin ya dawo mishi sai ya ce da anni sanda ta iso wajen tana aje kwanukan yaushe humaira ta koma haka ya yi subutar bakin faɗa ba tare da ya shirya ba sam anni bata fahimci tambayar tashi ba ta yi tunanin kyau da gogewar da ta ƙara yake nufi sai ta saki murmushi tana jin daɗi har cikin ranta Miƙewa ta yi tana cewa, sannu takwara, ki kai masa saman teburi. Fita zan yi nima dubiya, direban ma har ya iso. Ta ƙarasa maganar tana miƙewa, sai ya dube ta. Ba hira kenan anni, kamar ma baki kewata. Ni ban ci haka ba. Sai kai Khalifa, watan ka nawa? Ya ya gane korafi take son yi masa mafi ala kuma ya yi shiru kar allura ta tono garma. A dawo lafiya. Allah ya sa. Ya kamata idan ka huta kai ma ka je ka duba shi. don yanzu ma tare da su haidar zamu je. Shiru kawai ya yi, ya ɗansar da kanshi, da alama bai son zuwa wajen amma ba zai iya musa mata ba. Miƙewa Aisha ta yi ta amshi jakar hannunta ta bita da ita a baya, tana zuwa kofar falon ta amsa, bar aikin da ba lada, ki je ki na lada, ki kula da mijinki. Kunya kaman za ta nutse, kalmar sai ta mata bambara kwai, ba wanda ya faɗo mata a ranta a lokacin sai maman Hunaifa da baban Hunaifa, sai ta dinga jin girma da wani alfahari na shigar ta kaɗan kaɗan, wai ita ma fa matar wani ce, akwai igiya a kanta. haka nan ta ji tana son ta gwada yadda matan aure ke yi juyawa ta yi zuwa cikin falon har ta isa kan shi na ƙasa da alama tunani ma yake ba ta tanka shi ba ta kwashe kwanukan zuwa saman tebur wanda motsinta ya sa shi daga kai sai ya tsinci kan shi da binta da kallo kamshinta da ya buso zuwa hancinsa ya ji ya burge shi ci gaba da kallonta ba tare da ta sani ba yana jin kimar na karuwa cikin ran shi Zaman da suka yi da Anni kafin fitowar ta labarin ta kaf duka kan Aishan ne. Irin kulawar da ta samu daga gunta ya tabbata ko shine iyakar abin da zai mata kenan. Sai ya ji tausayin ta ya kama shi. Lallai mahaifiyarta bata san baiwar da Allah ya yi ma rayuwarta ba na samun nutsatsiyar diya. Sai da ta shirya komai sannan ta ɗaga kai da niyyar duban ne yake sai suka haɗa ido murmushi ya sakar mata saboda har ga Allah ba zai iya ɓoye jin daɗin kulawa da annan da ta yi ba tamkar an ɗora wa zuciyarta wani abu haka ta ji bugun zuciyarta ya sake yawa idanunta da lamshe tana kokarin maida masa martanin murmushin nasa sai kuma ta ji kunya ta mata da baibayi yanayin da ya ganta da abin da ta masa ɗazu suka faɗo mata ji take kaman ƙasa ta tsage mata ta shige ciki a nitsaye ta so har zuwa inda take tsaye ya ja kujerar da ke kusa da ita ya zauna sai ta motsa kaɗan ta matsa daga kusa da shi ganin shiru ba ta yi niyyar zuba komai ba bayan shi kuma yunwa yake ji sai ya sanya hannun shi da niyyar buɗe flax ɗin da ke gaban shi tare hannunsu ya je kai saboda arashin tunanin buɗewar da aka yi ya zo ɗaya a kwakwalensu da sauri kowanne ya janye hannun shi khalifa ya dunkule nasa hannun yana jin wani irin abu na masa tafiyar tsutsa a jikinsa uhm, a san na ci ya faɗa ƙasa ƙasa ganin ta ita sake motsawa sai da ta yi ƙoƙarin kontrolin hannunta da ke rawa sannan ta iya zuba masa komai ta miƙa masa ka dawo lafiya ya hanya ta faɗa cikin amfani da irin salon maman Hunaifa wanda ba ƙaramin kyau ya mata ba fiye da tunaninta alhamdulillah ya amsa yana sake ajiyar zuciya sai ta yi niyyar wucewa ba haka yake so ba haka nan ya ji bai gaji da ganinta ba a wajen kwalliyarta ta tsaru sosai adin ya bi jikinta zama zaki na ji me kika yi bayan bani nan ya faɗa yana kai lomar farko bakinsa sai ya kasa ci gaba da maganar da ya yi niyya daɗin abincin na kai masa ko ina haka nan ta zauna a kujerar da ya nuna mata wadda ita ke fesin ɗinsa kan tana ƙasa shi kuma ya ci gaba da cin abincinsa a ina kika koyi girki haka a gida ta amsa masa a takaice Tun yaushe, can da dadewa, daga haka bai sake cewa komai ba, yayin da sautin muryarsa da ya tambaye ta da ita ta ci gaba da amsa kowa a kunnanta, sai take jin kamar ba muryarsa ba, komai nashi ya sauya. Shiru ne ya ratsa wajen, ba ka jin komai sai karar cokalinsa da kuma hayaniyar masu aiki da ke can cikin kicin. Daga wata kusurwa ta falon kuwa, Amal Cera tana duban abin da ke faruwa ta bayan labule. agogo yayi niyyar kalla sai ya hangi gefen siket ɗinta da bata san ya fito ba ƙaramin murmushi ya saki cikin ransa yake cewa Barewa ba za ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe ba, lallai hali jini yake bi. A hankali ya sauke idanunsa kan hannunta da take wasa da farcen hannunta da ya sha jan lallanta ya koma marun, Kafin hannunsa ya ɗora a hankali saman su, ya damƙe su kaɗan yadda ba za ta ji zafi ba, da hanzari ta ɗaga kai ta dube shi don sanin dalilin faruwar hakan. Murmushin da ke shimfiɗa saman fuskar shi sai ya ƙarasa narkar da ita, ƙwayar idanunta kawai ya kalla ya san tambaya take son yi. Amal, ya furta kamar mai raɗa ta yadda idan ba ita ɗin da ke wajen ba ba wanda zai iya jiyo me yake cewa amal kuma ta tambaye shi cikin mamaki kai ya gyaɗa ba na son ki dinga nuna rashin sabo ko bakunta na da ke maganar shi ta dawo mataren da take da kwana guda a gidan kai ta gyaɗa masa alamun ta fahimta ƙoƙarin daidaita kanta ta yi ya dube ta Bani labari da me da me ya faru bayan bana nan. Ya ƙara shi maganar yana miƙewa a nutse tare da nufar inda ya hangi Amal. Aisha ta bi shi da kallo a sace tana ganin kamar ya ƙaro salo da yanga komin shi shi ma ya sake sauyawa. tamkar mai neman wani abu ya je wajen Ya yi kaman zai juya ya take kafarta wata iriyar azaba ta ziyarce ta sai ta saka hannu ta rufe bakinta da shi tana tunanin za ta iya jurewa sake take ta yayi wannan karam kasa daurewa ta yi sai da ta kwalla kara baya ya ja ya dage labulen yana dubanta me kike yi anan tsabar azaba ya hana ta magana sai da ya maimaita maganarsa cikin tsawa sannan ta iya amsa shi babu komai abu nake nema Tsayi ya ya zuba mata rikitattun idanunsa da ke sake tsuma ta cikin soyayyar shi ko da yaushe. Nauyi suka yi mata, ta gaza ɗaukar su, sai ta sadda kai, gaban ta na faduwa Kunyar abin da ta yi na mamayar ta. Da kanta ta tona ma kanta asiri ta hanyar cewa, ka yi haƙuri don Allah, wallahi ba zan sake ba, daga yau duk sanda muke zaune a falon nan mu bi kacal ko gilmawar ki kar na sake gani bace min agun ba shiri ta wuce tana dingisa kafarta dariya ce sosai ta zo wa Aisha ta kifa kanta saman tebur tana kunshe ta a nutse ya sako ya tako wajen sai ya ja ya tsaya yana dubanta san bata san ya dawo ba sai da ta ci ya ce yu me kike ma dariya ya ɗage gidan shi ɗaya kai ta girgiza tana ƙoƙarin haɗe fuskarta daga dariyar da take sai dai ta gagara hakan ci gaba yayi da kallon ta yadda take son tsuke fuska ya taimaka wajen fito da beauty point ɗin da ke kumatunta wanda ko sau ɗaya bai taɓa kula da shi ba sai yau ranar wayar shi ita ta dawo da shi daga duniyar kallon da ya tafi sai ya fara laluba aljihunsa cikin basarwa sai daga bisani ya ganta a saman tebur ya aje wayar hannun shi ya miƙa ya ɗauko wanda saura kaɗan jikinsu ya gogi juna hanyar waje yayi yana amsa wayar da alama mai muhimmanci ce A hankali ya tura ƙofar falon ya shiga. sanyin AC da kamshin nan na musamman na tun zuwan shi ya ji sashen na yi yadda hancinsa ba wadataccen haske a falon sosai sai da yasa hannu ya kunna makunnin kwan falon sannan hasken ya gauraye ko ina daga can bangare ɗaya na falon ya hango ta a kwance sanye da kayan bacci ruwan hoda mai turuwa riga mai dogon hannu da wando mai kauri sai farin hijabi da take sanye da shi wanda bai wuce kugunta ba gabanta takardu ne a baje da littattafai sai touch din wayarta da ke kunna da alama karatu take baccin ya sore ta sannan a hankali kamar mai san ɗaya isa gabanta yana duban fuskarta da ta yi fes kamar ba take ba ƙuruciyarta ta fito sosai baccin ya mata kyau murmushi ya saki sanda ya tuna abin da ya faru ɗazu yana zarar ɗaya daga cikin takaddun gabanta wanda take rubutu a kai ya so makarantar rubutun da ke jiki ɗaya bayan ɗaya ɗauke idanun shi yayi ya maida kanta yana yaba tarin basirar da ya gano sanda take gyara kwanciyarta cikin baccin da alama ta gaji da kwanciyar ɗaya bangare ne iyayen da take bayanin aikin da aka bata kawai ya isa ya gaya maka cikin sahun ɗaliban da take jinjina kan shi yayi yana yaba mata kafin ya durkusa ya mai da takardar cikin 'yan uwanta sannan ya tsuguna yana tattare mata takardun waje ɗaya motsin takardun shi ya farkar da ita zumburtai ta miƙe ta zauna tana ɗan matsawa baya da sauri ya ɗora yatsan shi akan leɓensa yana faɗin shh in kika sake kika min ihu irin na ɗazu sai na cinye bakin kunya ce ta kama ta da ya tuno mata da kuma lafazin sa na yanzu sai ta sadda kai tana gyara zamanta a fakaice saboda yadda wandon ta ya tattare kaurin ta ya fito maimakon da ya gama haɗa takardun ta ga ya miƙe sai ya koma ya zauna sosai yana soke yatsun shi cikin na juna idanun shi akanta uhum ba ni labarin abin da ya faru da bana nan ya tsinta ta lankwasa suka da sauti cikin muryar wanda ya tashi daga barci wadda ta kuɗi da yanayin sanyin ta tace ba abin da ya faru limshe idanunsa ya yi saboda yadda tsigar jikinsa ta zuba me yasa baki neme ni ba tun da na tafi haka ake yaya da kanwar Idaninta da suka sake haske saboda baccin da ta yi ta ɗaga ta zuba mishi su ya salam ya furta can makoshinsa ta yadda shi kaɗai zai iya ji wai me yake damun ka khalifa ya tambayi kansa da kansa bai san me yasa yake jin bakon yanayi tattare da ita ba komai ta yi sai ya bada wani reaction a jikinsa da zuciyarsa kafin na yi bin namba din ne ta gudu sake gyara zama ya yi sosai haka nan yake son hirar tasu ta yi tsayi duk da cewa ya sani shine mai laifi da bai taba neman ta ba amma me yasa biki amsa ba wajen anni hakan na nufin za ta fahimci baka kira na kina ta sake bashi amsa a takaice a sanyaye murmushi yayi yana gyada kai sai yanzu ya gane dalilin da yasa ba ta taba masa fada kan bai taba kiran nata ba tafin hannayensa ya gami waje daya ba shi da sauran abin cewa gashi kuma bai son zaman nasu ya kare da war haka sai ya sake buɗe takardun da ya haɗa mata ya so mazaro su yana mata tambayoyi kan kwasis ɗin da take yi bata yi kasa a gwiwa ba ta so ma bashi amsa daki daki sai dai abu ɗaya ne da bata so shine ya ɗaga kai ya zuba mata izaɗi idanun shi faduwar gaba da cewa suke saka ta har ta kare maganar ta idanun shi akan ta yana gyada kai masha Allah ya faɗa sanda ya fuskanci ta gama Allah ya taimaka ya faɗi yana miƙewa a gajiye yake sosai don fitar sa ɗazu ba ƙaramin yawo suka yi ba amin na gode Allah ya saka da alkhairi ya ji kan magabata amin ya amsa cikin jin daɗi ya wuce cikin ɗakin ko da ya fito tuni ta miƙe saman doguwar kujera da alama nufinta nan za ta kwana ita kanta ta san karfin hali ne kawai take son nunawa amma tsoron da take ji Allah kadai ya sani saboda shi kanshi falon yayi mata girma ba ta son ne a matsayinsa na bako kuma muhallinsa ne a ce ya kwana a nan ki koma inda kika saba kwanciya ki kwana ka faɗa ta makale ka bar shi zan kwana a nan bai sake ce mata komai ba ya juya ciki Duk yadda jikinsa da idanunsa suka buƙatu da barci amma hakan ta ki samuwa ya yi juyi saman gadon ya fi sau shurin masaki. Tunda ya kwanta take masa yawo cikin idanun shi komai yake dawo masa fes game da ita yanayin da ya ganta ɗazu zuwa yanzu da ya shigo ya same ta tana bacci. Saki ya ja ya miƙe ya zauna dirshan saman gadon sanda wayar shi ta soma ruri. Tunda ya kalli lambar da ke yawo ya san Lili ce take kiran shi. hatsabibiyar matashiyar budurwar da ta takura rayuwar shi da sunan tana son shi sai dai bayan soyayya da take masa tana da burin su soyayya irin ta watsewa wadda ita a wajenta ba wani abin aibu ba ne, Saki ya kuma ja yana tuna sanda take ta take ta falo ɗin shi a can ta tadda shi har cikin ɗakin gadon shi. Tun daga ranar bai sake da ya bar gidan a buɗe ba, kashe wayar ya yi baki ɗaya bayan ya yi rejecting call ɗinta, sake juyawa ya yi ya kwanta rigingine yana addu'ar Allah ya sa bacci ya ɗauke shi. Sai dai hakan bata samu ba, dole ya sauko daga gadon wani abu na kai kawo a ran shi, toilet ya shiga da niyyar ɗaura alwala ko Allah zai sa ta sanadin hakan bacci ya zo. Gefen gadon shi ya dawo ya zauna yana tsane ruwan alwalar bayan ya gama ya sauke hannun rigar shi haka kawai ya kasa sake komawa gadon shi sai ya zura silifas ɗinsa ya tako a hankali zuwa bakin ƙofar ya buɗe ta idanun shi ya shiga wulgawa cikin falon can ya hango ta lokan kujera a takura waje ɗaya kan tana saman gwiwoyinta ƙofar ya saki ya taka zuwa cikin falon hasbunallahu wa ni'mal wakil ta faɗa a zabara tana miƙewa sanda ta ji motsin tsayuwarsa ta tsorata sosai da sauri ya rike ta yana mamakin tsoro irin nata ganin ta ki nutsuwa waje ɗaya ya sanya shi rike dukka hannayenta yana faɗin calm down ni ne kalifa ne ya ƙara she faɗa da ɗan ƙarfi don ya dawo da hankalinta kan shi ajiyar zuciya ta saki don ta soma bacci ne ta ji wannan motsin Uwa uba dama a tsorata baccin ya ɗauke ta Bai saki hannunta ba har zuwa ɗakin sannan ya zame hannayensa da hannu ɗaya ya yi mata nuni ta hau ta kwanta sai ta kalle shi sannan ta dubi gadon ta taka a hankali zuciyarta na bugawa saboda tsoron da ta ji ɗazu. A nutsa ta tura ƙofar ɗakin Anni bakinta ɗauke da sallama don su gaisa saboda ba ta samu zama breakfast tare da su ba ta tsaya gyaran sashen nasu. ta dai kammala abin karin da ta san zai ishi kowa a gidan ta gyara dainin din ta bar sashen da fara'a saman fuskar anni take amsa sallamar tata maraba da takwara murmushi aisha ta saki har wushiryar na fitowa tana yaba yadda Anni ke mata tana jin cewa ina ma ina ma a ce ita ta haife ta ina ma a ce ita ce mahaifiyarta kanta a ƙasa saboda ta fuskanci suna wata magana mai muhimmanci ne ita da khalifa wanda ya nutse cikin kujerar da ke falon anni yana satar kallonta can cikin zuciyarsa yana mamakin sauyawarta wai shin dama matan cikin hijabi akwai wani sirri na musamman da suke boyo ne ko kuma wani abu ne ya sauya ta iyaka sanin shi da ita ba haka take ba kunnuwan shi na sauraron muryarta da suke magana da anne ita din ma yana jin kaman ba ta ba ko dai watannin da ya ɗiba ne yasa yake ganin komai ya sauya har suka gama gaisawa da annim da 'yan maganganunsu bai ce komai ba furtin anni na ƙarshe ne ya dawo da shi kar ki zauna haka na san ki sarai ki nemi abu ki ci kanta ta kada sannan ta ci gaba da takawa don ficewa daga ɗakin sai ta ji tana son ta harɗe ba shakka akwai wani da ke kallonta wani nauyi take ji yau kamar yau ta saba shigowa falon anni khalifa anni ta kira sunan shi ganin hankalinsa bai tare da ita cikin dakewa irin ta gogaggun maza ya so ma shafa kan shi kafin ya mai da idanun shi kan anni cike da basarwa ya ce anni yarinyar nan tana karatun nan kuwa dariya ke cin anni a ƙasar ranta amma a zahiri sai ta dake gami da ɓata rai me ka gani kai ya girgiza da sauri don idan ta turke shin kan me ya gani din ma bai san me za ya ce mata ba babu komai ai sai ka faɗi abin da ka gani ta sake faɗi tana yin kicin kicin da fuska ba komai anni na lura baki son laifinta dole ka ce haka kalifa? saboda ka gana kyale ka kan naka laifin ban tuhume ka ba duk yadda ta so ta ɓoye na san abin da ke wakana haƙuri sosai ya shiga baiwa annan tare da ya mata bayanin abin da ya kawo tsaikon dawowar shi ita za ka je kama wannan bayanin ba ni ba ta faɗa tana miƙewa sai ya miƙe tare da annin yana dariya ƙasa ƙasa anni yanzu gwamnati na ta rushe kenan dariya ya so bata sai dai ta ki cewa komai ta amsa mishi a takaice oho waye sani murmushi yayi yana biye da ita duk takunta ɗaya sai da ya ga shigar ta ɗakin gadonta sannan ya ja mata ƙofar ya fita Tana cikin kitchen ɗin tana haɗa cornflakes da madara cikin wani ƙaramin bowl da alama shi take nufin sha. Gefe ɗaya ta ɗora kankana akan plate tana yanka ta ƙananu-ƙananu, ita ma tana zuba ta a wani bowl ɗin a haka ya same ta. To masu sauraro a nan za mu dakata sai ku kasance da mu a shiri na gaba don ji ci gaban da yardar Allah ku huta lafiya.